daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العليم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin ko san da ke liƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Akwai mu ɗauke da sharhin bayan labarai bayan hakan kuma akwai mu ɗauke da shirin na musamman dangane da watan azumin ramadana mai alfarma wanda a yau yake kwanansa na ashirin da tara sai kuma shirin duniyarmu a yau waɗannan su ne jerin abubuwan da za mu muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma saurari za a kasance da mu daga farkon shirin har ya zuwa sa nan da 'yan ɗakikoki masu zuwa lokaci ne da za mu zo muku da labaran duniya da dumudumansu. To tare da sallama masu sauraro shirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan kanun labaran. Ƙungiyar komar Falastinawa ta Hamas ta yi kakkausar suka game da harin da Isra'il ta kai kan masu aikin ceto a Gaza. hukumomi a saudiya sun sanar da hango jinjirin watan shawwal wanda ya tabbatar cewa gobe lahadi ne za a gudanar da karamar sallah a kasar a can kasar myanmar kuwa adadin mutanen da suka mutu sakamakon girgizar kasar ta afkawa kasar ya kai 644 Tun ziga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Gadas. Hukumomi a Myanmar sun ce adadin waɗanda suka rasa rayukansu a girgizar ƙasar da ta wa ƙasar ya kai 644 yayin da wasu 3,408 suka jikata ya zuwa ranar Asabar ɗin nan. Tun da farko dai mutane dubu da bakwai ne aka sanar da sun mutu sai wasu 2,389 da suka jikata. girgizar mai karfin maki bakwai da ɗigo bakwai ta shafi kasashen myanmar da thailand waɗanda duk suka ayyana dokar ta ɓaci a ranar juma'a tuni kasar myanmar ta nemi taimakon kasashen duniya da kuma ƙungiyoyi don agaza waɗanda girgizar kasar ta shafa kasar iran ta ce a shirye take ta taimaka wa kasashen biyu da girgizar kasar ta abkawa a wata sanarwa da kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ismail bagai ya fitar yau asabar ya ce iran a shirye take ta shiga ayyukan agaji da ceto a kasashen guda biyu ba ga ya kuma jajanta wa iyalan waɗanda abin ya shafa da kuma gwamnatoci da al'ummomin ƙasashen biyu ayyukan agaji na ƙasa da ƙasa sun fara kuma ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun fara isa ƙasar da masu aikin ceto da suka aike da kayayyaki da suka hada da abubuwan bukatuwa na yau da kullum kamar barguna kayan abinci da kuma abubuwan bincike musamman mara kasashen china da kuma india da ke makwabtaka da kasar da kuma wasu ƙasashe. rahotanni daga najeriya na cewa mutane ashirin ne suka mutu sakamakon hatsaniyar da aka samu tsakanin soji da masu jerin gwanon ranar kudus ta duniya a abuja fadar mulkin najeriya hotunan faifan bidiyo sun nuna yadda masu zanga-zangar ke neman mafaka yayin da karar harbe-harbe ke kara kamari a kusa da su an ce an kai garukin mutanen da suka mutane guda goma sha hudu zuwa wani wuri da ba a sani ba an gudanar da tattakin ranar Kudus ne a jiya Juma'a a fadin duniya kamar da ake yi a kowace shekara a Juma'ar karshe ta watan Ramadana domin da goyon baya ga al'ummar palestinu. Ƙungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas ta yi Allah wadai da kakkausar murya kan hare-haren da sojojin Isra'ila suka kai kan ƙungiyoyin kare fararen hula da masu aikin ceto na palestinawa a Rafa da ke kudancin zirin Gaza, tare da bayyana hakan da aikata laifukan yaƙi. sojojin isra'ila sun amince a ranar asabar dinnan cewa sun yi lugudan wuta kan motocin daukar marasa lafiya a zirin gaza inda hamas ta yi allah wadai da harin da ya janyo hasarar rayukan ma'aikatan ceto rahotanni sun ce an gano gawarkin ma'aikatan ceto goma sha biyar waɗanda aka binne a kusa da motocinsu waɗanda suka lalace gaba ɗaya sakamakon harin na isra'ila har ila yau kungiyar ta jaddada cewa kai har-hare da gangan kan masu kai agaji da suke gudanar da ayyukansu na jin kai na nuna ɗaya daga cikin manyan laifukan keta dokokin yaƙi da kuma wani bangare na har-haren da gwamnatin sahayuniya ke ci gaba da kaiwa kan fararen hula a zirin gaza hamas ta yi kuma yi allah wadai da shirin da kasashen duniya suka yi wajen fuskantar irin waɗannan laifuffuka tare da cewa rashin ɗaukar matakin wani abu ne da ba za a amince da shi ba ma'aikatar lafiya ta gwamnatin hamas a zirin gaza ta faɗa a yau asabar cewa mutane 921 ne suka rasa rayukansu a yankin tun bayan da isra'ila ta sake kai hare-hare a ranar 18 ga watan maris ciki har da 25 cikin sa'o'i 24 da suka gabata ofishin jakadancin amurka da ke damascus ya fitar da wata sanarwar gaggawa inda ya kira ga daukacin amurkawa da su gaggauta ficewa daga kasar syria sakamakon karuwar hararen da ake kaiwa a lokutan bukukuwan sallar idi wanda ke kawo ƙarshen watan azumin ramadana mai alfarma a cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ɗaukaka tafiye-tafiye zuwa Siriya zuwa mataki na hudu mafi girman mafi girma inda aka gargaɗi Amurkawa da kada su je ƙasar Siriya bisa kowane dalili. Ofishin jakadancin ya gargaɗi 'yan ƙasar game da yiwuwar kai hari kan ofisoshin jakadanci ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da cibiyoyin jama'a na Siriya a Damascus babban birnin ƙasar Siriya. Halin tsaro a Siriya ya tabarbare ne bayan da ƙungiyoyin 'yan ta'adda karkashin jagorancin hayat tahrir al-sham suka kambar da gwamnatin bashar al-assad a ranar 8 ga watan disamba na shekarar 2024 tun bayan rugujewar gwamnatin asar sojin isra'ila ke kai har-hari ta sama akan cibiyoyin soji da kuma rumbun adana kayan yaƙi na sojojin syria to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran Hukumomi a kasar Saudiya sun sanar da hango jinjirin watan Shawwal wanda ke nufin kawo ƙarshen watan azumin Ramadana. Shafin haramai ne ya rawaito hakan bayan ɗaukar awanni ana neman watan. Wannan ne ke nufin gobe Lahadi daya ga watan Shawwal wato ranar karamar sallah a kasar ta Saudiya. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya mika sakon taya murnar karamar sallah ga takwaransa na ƙasar Iran rufe Pezeshkian. a wata tattaunawa ta wayar tarho yau asabar erdogan ya mika gaisuwarsa ga jagoran jun halin musulunci ayatollah sayyid alhamenei a bikin wato game da bikin karamar sallah da ke karatuwa a cikin sa'o'i masu zuwa ya roki allah maɗaukakin sarki da ya sanya wannan idi mai albarka da alheri ga al'ummar iran da dukkan al'ummar musulmi na duniya a nasa bangaren shugaban na iran ya mika fatansa ga al'ummar musulmin kasar turkiya da dukkanin al'ummar musulman duniya pezeshkian ya yi kuma fatan ganawa da erdogan domin tattauna hanyoyin inganta alakar da ke tsakanin kasashen guda biyu da kuma batutuwan da suka shafi moriyar kasashen baya ga batutuwan da suka shafi shiya-shiya da na ƙasa da ƙasa. To shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Inda a yanzu haka dai bayanai da ke fito mana. Zan lura cewa ana ci gaba da wato neman jinjirin wata na shawal a wasu ƙasashen musulmi. Wanda hakan shine zai tabbatar da kawo ƙarshen watan azumin Ramadana da muke ciki. kamar da aka riga aka ji hukumi a kasar saudiya sun sanar da hangojin jirin watan na shawal wanda kawo ƙarshen watan azumin ramadana a kasar an dai hango jinjirin watan ne da yammacin yau kuma wanda hakan ke tabbatar da cewa za a gudanar da karamar sallah ta idi a gobe lahadi to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran madalla masu raro bayan da gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum kamar da na ambata muna dauke da sharhin bayan labarai bayan hakan kuma akwai mu dauke da shirin na na sanda san da ya saba duwa ko wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana bayan hakan akwai shirin na musamman kamar dangane da watan azumin ramadana sai kuma shirin na duniyar mu a yau da haka ne zan cewa da ku ai sauraro lafiya daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran sharhin bayan labaran zai dubi ne dangane da irin matakan da isra'ila ta dauka na yin fatali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cammawa a kan yakin gaza kuma yadda ta dawo da yakin da take yi ga dangadan da kuma kisan fararen hula da kuma irin martani da bangare daban-daban na duniya suke ci gaba da mayarwa a kan wannan mataki da isra'ila ta dauka majalisar ɗinkin duniya tare da ƙungiyar tarayyar turai sun fitar da bayanai daban-daban inda suke yin tar da allah wadai da irin matakin da isra'il ta ɗauka na yin fitali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a gaza tare da yin kira da a dakatar da buɗe wuta a gaza a nan take da yake magana a wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ɗin akan harkokin siyasa khalid hari ya ba da rahoto game da taɓarɓarewa al'amura a yankin zirin gaza bayan da isra'ila ta karya yarjejeniyar tsakai da buɗe wuta da kuma musayar fursunoni da aka kwashe kusan watanni biyu ana aiki da ita a kowace rana muna ƙara yin nisa daga manufar mayar da sauran mutane da ake garkuwa da su zuwa gidajen su lami lafiya in ji hare yayin da yake magana akan fursunonin isra'ila waɗanda ake garkuwa da su a yankin zirin gaza babban jami'in kula da harkokin siyasar na majalisar ɗinkin duniya ya kira da a dawo da tattaunawa ta buɗe wuta da kuma kai kayan agaji zuwa yankin zirin gaza ba tare da wata tangarɗa ba ya ishara da jawabin babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a kan ayyukan agaji tom fletcher wanda ya gabatar a gaban kwamitin salo na majalisar ɗinkin duniya a farkon wannan mako inda ya ce yin aiki da yarjejeniyar tsakiyar da buɗe wuta ita ce hanya mafi dacewa domin kare rayukan fararen hula a gaza da kuma sako waɗanda aka yi garkuwa da su game da shigar da kayan agaji da kuma kayayyakin buƙatar rayuwa ga al'ummar yankin kari ya ce jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya guda shida sana daga cikin ɗaruruwan mutane waɗanda aka kashe tun ban da Isra'ila ta sake dawo da Majalisar Ɗinkin Duniya akan ayyukan agaji Tom Fletcher wanda ya gabatar a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a farkon wannan mako inda ya ce yin aiki da yarjejeniyar tsakai da buɗe wuta ita ce hanya mafi dacewa domin kare rayukan fararen hula a Gaza da kuma sako waɗanda aka yi garkuwa da su. game da shigar da kayan agaji da kuma kayayyakin buƙatar rayuwa ga al'ummar yankin Khari ya ce jami'an majalisar ɗinkin duniya guda shida sana daga cikin ɗaruruwan mutane waɗanda aka kashe tun bayan da Isra'ila ta sake dawo da kai hare-hare a kan yankin zirin Gaza da ranar Talata da ta gabata. A ɗaya bangaren kuma majalisar ƙungiyar tarayyar Turai ta yi Allah wade da rugujewar yarjejeniyar suka ta buɗe wuta ɗin a Gaza wanda ya sanadin mutuwa tare da jikita fararen hula masu tarin yawa a hare-haren da jiragen yakin isra'ila suke kaddamarwa a gaza a baya-bayan nan har ila yau ta buƙaci komawa ga aiwatar da yarjejeniyar ta buɗe wuta ɗin a nan take tare da jaddada wajibcin ci gaba zuwa mataki na biyu na yarjejeniyar wanda isra'ila ta yi fatali da shi majalisar ƙungiyar tarayyar turai ta ce aiwatar da yarjejeniyar na da matuƙar muhimmanci wajen ganin an sako dukkanin waɗanda ake tsare da su a gaza da kuma gidajen kurkukun isra'ila tare da cimma nasara ta kawo ƙarshen faɗan na dindindin a nasu ɓangaren ƙasashen iran da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun bayyana matuƙar damuwarsu akan yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sake dawo da yakin kisan ƙare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza ministan harkokin wajen iran din abbas arakci da kuma takwaransa na haɗaɗɗiyar daular larabawa abdullahi bin zaid al nahyan sun tattauna batutuwa da dama da suka shafi yankin gabas ta tsakiya musamman ma ayyukan wace gona da iri da isra'ila take yi a gaza arakci ya yi kakkausar suka a kan kisan gilla da gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi wa ɗaruruwan falasɗinawa waɗanda ba su ci ba su gani ba tun daga ranar talata da ta gabata har zuwa inda yau take yin hakan saɓa yarjejeniyar suka ta buɗe wuta ne wanda aka rataba hannu a kansa arakci ƙara da cewa laifukan da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ke aikatawa a gaza da kuma harin amurka wanda take kaiwa kan ƙasar yaman yana buƙatar ɗaukar matakai na gaggawa da kuma haɗin gwiwa daga ƙasashen yankin da kuma ƙasashen musulmi domin dakatar da wannan aiki na ta'addanci da kuma ci gaba da kawo rashin tsaro a duk faɗin yankin gabas ta tsakiya a nasa bangaren ministan ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa abdullahi bin zayed al hayan ya bayyana matuƙar damuwarsa akan iwarwar al'amura a yankin yana mai bayyana lamarin a matsayin abin damuwa matuƙa ya zarta buƙatar ci gaba da tuntubar juna a tsakanin kasashen yankin domin hana ci gaba da taɓarɓarewar zaman lafiya a gabas ta tsakiya domin nuna adawa da kuma la'antar ayyukan cin zalin da isra'ila take aikatawa kan al'ummar yankin zirin gaza dubin dubatar al'umma a birnin amman babban birnin kasar jordan sa gudanar da wuta gagarumar zanga-zanga tare da bayyana goyon bayan su 100% ga al'ummar gaza mahalarta ta takin sun yi allah da hare-haren gwamnatin haramtattar kasar isra'ila wanda take kaiwa akan masallacin Kudus da kuma masu sallah da ayyukan ibada a cikin wannan masallaci a wannan wata mai alfarma. A cikin wannan mace wanda aka gudanar bisa gayyatar harkar musulunci da kuma kwamitin tallafawa Falasɗinawa, dubban mutane sun halarta waɗanda suka haɗa da wakilai na siyasa, jam'iyyu, ƙungiyoyin ƙwadago da sauran jama'ar ƙasa. inda suka yi tare da taken la'antar ayyukan zaluncin gwamnatin yahudawan sahiyoniya da kuma kyan amincewa da duk wata makarkashiya wadda ake kullawa domin korar falastinawa daga yankunansu hakanan kuma waɗanda suka halarci wannan tattaki sun yi allah wadai da kisan kyashi da ake ci gaba da yi a yankin zirin gaza tare da yin kira gwamnatocin ƙasashen larabawa da na musulmi da su ɗauki matakan gaggawa na dakatar da wannan aika-aika ta yahudawa hakanan kuma masu zanga-zangar sun yi allah wadai da cin amanar da amurka ta yi wanda hakan ne baiwa haramtacciyar kasar isra'ila damar soke yarjejeniyar tsakiyar da buɗe wuta da kuma ci gaba da kashe al'ummar gaza tare da bayyana gwamnatin amurka a matsayin wadda take da hannu kai tsaye wajen ɗaukar nauyin dukkanin ayyuka na cin zalin da kuma ayyukan yaƙi wanda isra'ila take aikatawa akan al'ummar yankin zirin gaza da dama da gasken masana dai sun yi imanin cewa abubuwan da suke faruwa a halin yanzu wani yunkuri ne na aiwatar da siyasar donald trump da ke nufin share al'ummar falastinu mazauna yankin zirin gaza daga yankunan su baki daya bayan da al'ummomin duniya su haƙi amincewa da shirin nasa tun daga farko na kora al'ummar yankin ta hanyar yaudarar su kuma kwaɗitar da ƙasashen larabawa. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar 29 ga watan Maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 29 ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau Ayatollah Ali Akbar Marandiyar su an haife shi a birnin Tabriz na lardin Azerbaijan ta gabas a ƙasar Iran sannan kuma ya karatunsa a gaban manyan malamai na zamaninsa a birnin tabriz sai kuma daga bisani ya tafi birnin najaf na kasar iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin ayatollah marandi ya dawo kasar iran daga bisani inda ya ci gaba da karantarwa da kuma rubuce-rubuce har zuwa ƙarshen rayuwarsa masu saurare ko kun san cewa shekaru 349 da suka gabata a rana irin ta yau 29 ga watan maris ɗin shekara ta 1676 sojan dolar usmaniya suka samu nasara a kan ƙasar poland inda suka mamaye wani bangare daga cikin wannan ƙasa a lokacin ukraine ta kasance wani bangare ne na ƙasar poland inda sojan dolar usmaniya suka mamaye yankuna da dama a cikin ukraine a lokacin wannan yakin ya fara ne banda 'yan kabilar kazakh wanda suke cikin ƙasar poland suka yi wa gwamnatin ƙasar tawaye bayan da dalar usmaniya ta tunzura su kuma ta ba su kariya da taimako a cikin shekara ta 1671 da farko dai sojin dalar usmaniya sun sha kashi amma daga bisani kuma suka samu nasara a kan sojin kasar ta poland masu saurare ko san cewa shekaru 452 da suka gabata a rana irin ta yau wato ranar 29 ga watan maris ɗin shekara ta 1573 sarki charles na tara na kasar faransa ya da wani umarni wanda ake kiransa da umarnin yanci wanda a cikin wannan umarni ne sarkin ya ce an bayar da dama ga kiristoci mabiya ɗariƙar protestant da su gudanar da dukkanin harkokinsu na addini a cikin yanci ba tare da wata takura ba wannan kowa ya zo ne bayan yaƙi na hudu da mabiya ɗariƙar protestant suka yi da mabiya ɗariƙar katolika a ƙasar faransa inda suka yi nasara sannan kuma an fara yakin ne a ranar 16 ga watan yuni na shekara ta 1572 wanda ya ce rayukan mutane da dama kuma an kawo ƙarshen yakin a cikin shekara ta 1573 masu saurare ko kun san cewa shekaru 1174 da suka gabata a rana irin ta yau wata 28 ga watan ramadan na shekara ta biyu bayan hijira abu mash'ar Balkani masanin falaki kuma ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ya rasu ya tafi birnin bagadaza na ƙasar iraki a farkon karni na uku bayan hijira sannan kuma ya karanci ilimin falaki da ilmomi daban-daban da aka rubuta da harsunan girkanci indiyanci da kuma larabci abu mash'ar shine mafi shaharar masanin falaki musulmi a zamaninsa kuma shahararsa ta ci gaba har zuwa karnoni ba rasuwarsa a ra'ayin abu mashar duk ilimi yana da asali daga ubangiji madaukakin sarki kuma ilimin falaki bai keɓanta kawai da wannan ƙa'ida ba kawai ta sanin yanayin sararin samaniya da juyawar falaki da taurari da sauran abubuwa waɗanda aka sani da suka shafi wannan ilimi ba yana mai imanin cewa akwai ilimomi da dama waɗanda suke tattare da ilimin falaki ayyukan abu mashar sun shahara saboda suna dauke ne da wasu sassa na tsafin rubuce-rubuce wanda asalinsu ya bace. daga cikin manya-manyan ayyukan da wannan malamin falaki musulmi ya bari kuwa akwai tarin littafai waɗanda ya rubuta a lokacin rayuwarsa daga su akwai littafin nan na al-madkhal da kuma al-mawalid sagira masu saurare ko kun san cewa shekaru 253 da suka gabata a rana irin ta yau 29 ga watan maris na shekara ta 1772 emmanuel swedenborg mai tunani kuma masanin falsafa na kasar sweden ya rasu an haife shi a shekara ta 1688 ya zama ƙwararren injiniya bayan karanta ilimin lissafi amma swedenborg ya fi shahara da tunani mai zurfi akan ilimin falsafa tushen falsafar wannan masani na kasar sweden shine nisanta daga ababe da kyale-kyale na duniya da kuma keɓancewa domin tunani akan abubuwa na baɗi ni waɗanda suke da alaƙa da ruhi da kuma mahalicci kai tsaye ya yi imanin cewa abin da ke cikin duniya alama ce ta wani abu mafi girma na baɗi ne. wanda kuma ba a iya riskarsa sai ta hanyar samun natsuwa ta ruhi da nisantar abubuwa da kyale-kyale na duniya swedenborg ya yi imanin cewa mafi tsarki da daraja daga cikin mutane shine mutum wanda ya fi kyakkyawar fahimta dangane da samuwar Allah da kuma komawa gare shi a cikin samuwa ta zahiri da ta ruhi wannan masanin falsafa ɗan sweden ya rubuta littattafai fiye da hamsin domin bayyana irin waɗannan ra'ayoyi nasa wanda kuma mafi muhimmanci daga cikinsu shine littafin da ya rubuta mai suna asirin duniya da mulki a cikin mujalladai guda takwas. audhu billahi minashaitani rajim bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala ashraf lmursalin sayidina wa nabiyina muhammad wa ala ahli baitihi na tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan Ramadana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan sallar idi karama wato idul fitir musulmai suna da manyan bukukuwan sallah guda biyu da suke da muhimmanci a addinin musulunci wato sallar idi karama da sallar idi babba wanda ake kiransu da idul fitir da idul adha a larabce sallar idul fitir ita ce ƙaramar sallah da ake gudanar da ita bayan ƙara azumin watan ramalana mai alfarma wato ranar farko ga watan shawwal yayin da sallar adaha kuma ita ce babban sallah da ake gudanar da ita a ranar goma ga watan zulhajji Hakika Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da yin wata keɓaɓɓiyar sallah a waɗannan ranaku biyu da ake kiran sallolin da sallar idi. Wajibi ne halattar sallar ta idi a zamanin imami ma'asumi alaihi salam, yayin da a zamanin da baya tsakanin mutane, wato lokacin gaiba, sallar take mustahabi. a wannan lokaci da gudanar da sallar idi take mustahabi ya halatta mutum ya yi sallar shi kaɗai kamar yadda ya halatta ya yi ta a cikin jam'i idan kuma za a gudanar da sallar ta idi ce cikin jam'i to ba sharaɗi ba ne sai an samu wasu adadin mutane na musamman kamar yadda yake a sallar juma'a sallar idi raka'a biyu ce kamar sallar asubahi wanda lokacinta yake farawa daga fitowar rana zuwa gotawarta kuma idan lokacin sallar ta idi ya fice ba a ramakon sallar kuma yana daga cikin ladubanta na mustahabi yin wanka kafin sallar ta idi yadda ake gudanar da sallar idi ita ce bayan ƙudurta niyyar sallah mutum zai yi ƙabbaran harama inda a raka'a ta farko zai karanta fatiha da sura sannan ya yi ƙabbarori biyar inda bayan kowace kabbara zai yi ƙunuti sannan bayan gama kunuti na biyar sai mutum ya yi wata kabbara domin dukawa zuwa ruku'u inda bayan ruku'u zai yi sujada biyu sannan sai ya miƙe domin kawo raka'a ta biyu inda a wannan raka'ar zai karanta fatiha da sura sannan ya yi kabbara hudu inda a bayan kowace kabbara zai yi kunuti sannan bayan gama kunuti na hudu sai mutum ya yi wata kabbara domin dukawa zuwa ruku'u sannan bayan ɗagowa daga ruku'u ya duƙa zuwa sujada har ya idar da sallarsa. Mustahabi ne da aka fi so mutum ya karanta suratul Shams bayan Fatiha a raka'a ta farko, a raka'a ta biyu kuwa suratul Gashiya ko kuma a raka'a ta farko suratul A'ala, yayin da a raka'a ta biyu bayan Fatiha ya karanta suratul Shams. Ya halatta a ƙunuti da mutum zai yi. ya yi kowace irin addu'a ta hanyar roƙon Allah da yin godiya a gare shi, amma mustahabi ne mutum a yayin kunutun ya karanta addu'ar da aka ruwaito a cikin littattafan addu'a wanda ke ɗauke da cewa, Allahumma ahalal ya’i wal azama wa ahalal judu wa jabarut wa ahalal afwi wal rahama wa ahalal taqwa wal magafira as'aluka bi haƙi hazal yau. allazi ja'altahu lil muslimina ida wa li muhammadin sallallahu alaihi wa alihi zuhuran wa sharafan wa karamatan wa mazida an tusalliya ala muhammadin wa ali muhammad wa an tudhilani fi kulli khairin adkhalta fihi muhammadan wa ala muhammad wa an tukhrijani min kulli su'in akhrajta minhu muhammadan wa ala muhammadin salawatuka alaihi wa alaihim allahumma inni as'aluka haira ma sa'alaka bihi ibaduka salihun wa bika min musta'aza minhu ibadukal mukhlisun idan kuma mutum bai haddace addu'ar ba ya halatta ya ɗauki takardan addu'ar ko littafi yana karantawa a cikin sallar kamar yadda mustahabi ne daga hannaye sama a lokacin kowace ƙabbara mustahabi ne idan za a gudanar da sallar ta idi a cikin jam'i liman ya yi huɗubobi biyu bayan idar da sallar inda zai rarrabe tsakanin huɗubobin biyu da ɗan gajeren zama a tsakani kamar yadda muka yi bayani a sallar juma'a idan mutum ya gudanar da sallar idi ne a cikin jam'i a matsayin mamu to liman ya ɗauke masa karatun fatiha da sura amma duk sauran ayyukan sallah zai gudanar da kansa babu kiran sallah ko ta da ikama a sallar idi amma mustahabi ne idan za a fara sallar a ce assala assala har sau uku ayyukan ranar sallar idi ƙarama mutum ya fitar da zakan da kai wa kansa da na mutanen da suke ƙarƙashinsa inda kowace rai zai fitar mata da sa'i guda sa'i guda yana nufin kilan hatsi uku kuma zakan da kan ya kasance abinci ne misalin shinkafa alkama dabino sha'ir dawa masara gero ko kuma duk wani abin da mutanen ƙasa ko gari suke amfani da shi a matsayin abinci. Itiyaɗi ga wanda zai yi sallar idi ya fitar da zakan fidda kan kafin ya yi sallah, kamar yadda muka yi bayani a shirinmu da ya gabata kan fitar da zakan fidda kai. Yana daga cikin ayyukan mustahabi na ranar sallar idi ƙarama, yin ƙabbarori bayan sallar asubahi da bayan sallar ta idi. Ƙabbarorin kuwa su ne kamar haka, Allahu Akbar. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd alhamdulillahi alama hadana walahu shukuru alama aulana yin wanka kafin fita zuwa sallar idi kuma sallar ta idi ta kasance an gudanar da ita ce a ƙarƙashin sararin samaniya wato ba a ƙarƙashin rufi ba sanya kyakkyawar tufa da fesa turare cin abinci a farkon ranar idi kafin gudanar da sallar ta idi kuma abincin da aka fi so shine mutum ya fara da cin dabino ko wani abu mai zaƙi mutum ya fita zuwa sallar idi bayan rana ta fito yanzu kuma ga addu'ar rana ta takwas a watan ramalana mai alfarma Bismillahirrahmanirrahim اللهم وفر حظي فيه من النوافل وأكرمني فيهم بإحضار المسائل وقرر فيهم وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من لا يشغله إلحاح الملحين يا من لا يشغله الحاح الملحين يا الله ka cika rabona a cikin wannan wata na daga na filfili kuma ka girmama ni a cikinsa da kusantar da tambayoyi sannan ka kusantar da ni a cikinsa da wata wasila daga gare ka daga tsakanin wasiloli ya wanda addu'o'in masu addu'a ba sa shigaltar da shi. Daga ƙarshe nake fatan Allah ya karɓi ayyukanmu baki ɗaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu إني أسألك duniyarmu a yau. Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau shirin wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a cikin makon da ya gabata dangane da siyasa, tattalin arziki, zamantakewa, tsaro da sauransu. Sannan mu yi masu ƙarin bayani da ƙarshe kuma mu ji ra'ayin masana dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi ne dangane da ranar kudus ta duniya wacce aka raya ta a jiya juma'a 27 ga watan Ramadan shekara ta 1446 wanda ya daidai da 28 ga watan maris shekara ta 2025 miladiya inda aka gudanar da ranar kudus ta duniya a nan kasar iran da kuma wasu kasashe da dama a duniya kamar yadda kowa ya sani ranar kudus ta duniya ta samo asali ne daga tunanin imam khomeini kudusa sirruhu wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran a shekarar inda a farko-farkon nasarar juyin jihadin musulunci ya gayyaci shugaban kungiyar kwatar 'yancin falastinawa ta lokacin plo wato yasar arfad inda suka haɗu da jagoran juyin jihadin musulunci na lokacin imam khomeini kudisa sirruhu inda kuma ya tabbatar masa cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana goyon bayan kungiyar falastinawa ta plo har zuwa lokacin da za su kori yahudawa daga ƙasarsu. banda haka imam khomeini kudisa sun roho ya kwace ofishin jakadancin hafiza isra'ila da ke nan birnin tehran ya kori yahuda wanda suke kasar iran sannan ya miƙa wa yasar arfat ofishin jakadancin ke birnin tehran wanda yake mai dane falastin a hali yanzu a cikin wannan yanayin ne dai imam khomeini kudisa sun roho ya ware ranar juma'a ta ƙarshe na watan ramadan a kowace shekara a matsayin ranar kudus ta duniya don raya al'amarin falastinawa a nan ƙasa iran da kuma sauran ƙasashen duniya inda ya buƙaci a gudanar da tarurruka da jawabai da kuma zanga-zanga gwargwadon abin da kowace ƙasa za ta iya yi don raya al'amarin falastinawa a duniya. a lokacin da ya kungiyar plo ce take wakiltar dukkanin falastinawa a lokacin ba a kafa kungiyar hamas ko jihadin islami da sauran ba amma gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ta ci gaba da tallafawa kungiyar plo da kuma sauran kungiyoyin falastinawa daga baya a cikin kasar falastino da aka mamaye ko kuma wanda suke wajen kasar a kasashen syria lebanon masar jordan da sauransu ranar kudus ta duniya ba rana ce ta tunatar da musulmi da sauran wa'anda suka damu da al'amarin falastinu a duniya kaɗai ba sai dai ranar kudus ta duniya harka ce wacce ta karɓo a ƙasashen duniya da dama wacce take raya wannan ranar tana kuma ayyukan waɗanda za su kai ga kwatar ƙasar falasɗinu daga hannun yahudawan sayoniya da kuma babban ƙawarta wato ƙasar amurka har ila da ƙasashen yamma waɗanda suke goyon bayan ƙasar isra'ila da duk abin da suka iya a daidai lokacin da aka kafa jimhuriyar musulunci ta iran a nan ƙasar iran dai banda ƙasar falasɗinu mutanen ƙasar afirka ta kudu suna fama da gwamnatin wariya ta fararen fata tsiraro 'yan kasar holanda wanda tare da taimakon turawan ingila suka mamaye kasar afirka ta kudu suka kuma kafa gwamnatin wariyar launin fata a shekarar 1931 suka kafa gwamnatin wariya akan 'yan asalin ƙasar afirka ta kudu wato baƙaƙen fata don haka tun lokacin ne baƙaƙen fatar afirka ta kudu suke gwagwarmaya da gwamnatin wariya ta launin fata har zuwa lokacin faduwar gwamnatin wariya a shekarar 1990 aka kafa gwamnatin demokuraɗiyya a ƙasar afirka ta kudu sannan madugun gwagwarmayan yaƙi da gwamnatin wariya ta ƙasar afirka ta kudu wato nelson mandela ya zama shugaban ƙasar afirka ta kudu na farko baƙar fata don haka bayan nasarar juyin hali musulunci a nan ƙasar iran a shekara 1979 gwamnatin ƙasar iran ta bayyana goyon bayanta ga gwagwarmayar mutanen ƙasar afirka ta kudu baƙaƙen fata a kan gwamnatin wariya ta fararen fata a ƙasar afirka ta kudu har zuwa nasara a shekarar 1990 a cikin makon da ya gabata ne dai jikan mandela mandala mandela ya halarci taron nuna goyon bayan falastinawa wanda aka gudanar a birnin sana'a babban birnin kasar yemen a daidai lokacin da jiragen yakin amurka da birtaniya suke ruwan bama a kan kasar ta yemen saboda goyon bayan da take bawa falastinawa a gaza wa'anda harfi kasar isra'ila ta hana a shigo da hatta abinci da magunguna cikin yankin gaza fiye da wata guda a halin yanzu a jawabin da ya gabatar mandela mandela ya ce a wannan shekarar ma muna shirin raya ranar kudus ta duniya karo na 46 a daidai lokacin da jiragen yaƙi kasar isra'ila suke ɓari wuta da kuma bama-bamai a kan falasinawa a gaza lebanon da kuma syria don haka za mu ci gaba da gwagwarmaya da muke yi na kwatar wannan ƙasashe don neman adalci da gaskiya da kuma zaman lafiya a duniya kamar yadda muka yi gwagwarmaya don kwatar 'yancin baƙaƙen fata a ƙasar afirka ta kudu daga hannun fararen fata tsiraru wanda suka aiwatar da mulkin wariya a kanmu na tsawon shekaru kimani sittin. mandela ya kammala da cewa duk tare da ƙoƙarin da shaidanu a duniya kamar benjamin netanyahu da kuma trump suke yi na shafi al'ummar falasɗinu daga ƙasarsu da goyon bayan yahudawan sayoniya a kan ƙasar falasɗinu da suka mamaye tare da makamai da suke samu daga amurka birtaniya da jamus da sauransu wannan ba zai taɓa dushe kishin ƙasar da falasɗinawa suke da shi a cikin zukatansu da kuma fatan da suke da shi na komawa da kuma samun 'yancin ƙasarsu a wata rana nan gaba ba Da haka kamar yadda aka saba masu goyon bayan falasɗinawa a duniya musulmi da wa'anda ba musulmi ba sun gudanar da gangami da tarurruka inda suka gabatar da jawabai daban-daban da kuma goyon bayansu ga al'ummar falastinu a ranar juma'a ta watan ramadan na shekara ta 2446 kamar yadda aka saba yi a shekarun da suka gabata har ila yau an yi allah wadai da hamci kasar isra'ila da kuma amurka da kuma kasashen yamma wa'anda suke goyon bayan hamshi kasar isra'ila kan mamayar da suke wa kasar falastinu tun shekarar 1948 miladiya madalla da jagorancin jumhuriyar musulunci ta iran tun imam khomeini kudisa sirruhu wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran da kuma magajinsa imam said ali khamna'i wanda yake rike da tafarkin imam khomeini kudisa sirruhu kuma ya kai ga samun ci gaban da aka samu a gwagwarman da falasinawa suke yi da yahudawan sayoni a ƙasar isra'ila da yadda allah da ya rage kaɗan ne zuwa samun 'yanci da kuma nasarar falasɗinawa a kan wa'annan azzaluman ƙasashen duniya wani abin da ya kamata mu sani dangane da ƙasar iran kafin nasarar juyin juya hali musulunci nan ƙasar iran shine gwamnatin ƙasar amurka tana da cikakken iko akan sarki muhammad reza pahlavi wanda yake mulkin iran a lokacin wanda kuma turawan suka ɗora shi akan kujerar shugabancin ƙasar iran babu abin da sarkin yake yi a iran sai abin da ƙasar amurka take bukata ko take so Miƙa kai da sarkin sha da gwamnatinsa suka yi ga ƙasar amurka ya kai ga amurkawa ba sa taɓuwa a cikin ƙasar iran wannan ya kai ga gwamnatin sarki sha ya kafa doka wacce ake kira capitulation wacce ta bawa amurkawa mazauna ƙasar iran wa'anda yawansu ya kai kimani ko fiye da dubu saba'in rigar kariya ta gurfana a gaban kotu a nan ƙasar iran kan duk wani laifin da suka aikata a cikin ƙasar kafa wannan dokar na daga cikin al'amuran da suka sa imam khomeini sun ruhu ya soki sarkin kan amincewa da kafa wannan dokar wacce ta mai da iraniyawa a banza a ƙasarsu a gaban amurkawa amma bayan hijiran da sarkin ya tilasta masa zuwa kasashen waje na tsawon kimanin shekaru goma sha biyar da ƙarshe dai imam khomeini ya dawo ƙasar iran ya kuma jagoranci kifar da gwamnatin sarkin da kuma kafa jimhuriyar musulunci ta iran a shekarar 1979 hanci kasar isra'ila a lokacin dai kawar kasar iran ce kuma tana samun goyon bayan sarki sha a mamayar da take wa kasar falastinu saɓanin malaman addinin musulunci a ƙasar musamman waɗanda suke birnin kum na ilimi imam kumai kudurar sirru da kuma malamai da dama suna da ra'ayin tallafawa falasɗinawa kan yahudawan sayoniya tun kafin imam khomeini ya fara gwagwarmaya da sarkin a lokacin da ya sami iko a ƙasar iran kuma bayan nasarar juyin juhali musulunci a ƙasar imam khomeini ya ci gaba da tallafawa falasɗinawa su sami 'yancin ƙasarsu su kubuta daga hannun hamshin ƙasar isra'ila da kuma wanda suke taimaka masu jami'an gwamnatin jihar musulunci ta iran da dama sun yi shahada ko kuma sun rasa rayukansu akan wannan tafarkin fitacce daga cikinsu dai shine janar shahid kasim suleimani wanda shugaban ƙasar amurka mai ci a zangon shugabancinsa na farko ya bada umarni a kashe shi a kasar iraki a ranar uku ga watan janairun shekara ta 2020 gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran musamman ta hannun kwamandan rundunar kudus shahid kasir suleimani ta tallafa wa falasina musamman a gaza ta horaswa ta soje da makamai da kuma sauransu zuwa matsayin da suka kai ya zuwa yanzu ƙarfin makamai da kuma ƙorewan da falasinawa suka samu tare da taimakon ƙasar iran ne ya sa suka kaddamar da yakin tufanul aksa a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 kuma sun baje kolin korewarsu a yaƙi a cikin wannan fafatawar wanda har yanzu ake ci gaba da shi falastinawa a gaza dai sun hana sojojin kusa isra'ila mamayar yankin kamar yadda suke zata har na tsawon shekara guda da watanni uku sannan aka cimma yarjejeniyar 'yan watanni sannan yahudawan suka sake komawa yaƙi a yayin da falasɗinawa kuma suka ci gaba da nuna turjewarsu har zuwa yanzu sannan sauran ƙasashe da kuma ƙungiyoyi a yankin sun taimakawa falasɗinawa a wannan yaƙin a ƙasar lebanon banda kwamandojin da kungiyar hezbollah ta bayar a matsayin shahidai wato a wannan yakin na tufanul aksa sun rasa shugaban kungiyar said hassan nasarallah da kuma said safiuddin fitattun shugabannin kungiyar inda sojojin yahudawan suka kai su ga shahada a hali yanzu dai kasar yemen tana fafatawa da kasar amurka da birtaniya kai tsaye gaba da gaba kan matsayin da ta ɗauka na tallafawa falasinawa a gaza daga shekara ta 2023 zuwa yanzu ta ƙaddamar da shahidai masu yawa kuma tana ci gaba don haka al'amarin falasinawa da kuma masallacin kudus wanda mai isra'ila ta mamaye tare da taimakon ƙasashen yamma ya zama ta ƙasa da ƙasa saboda yadda aka sami wa'anda suke tallafawa al'amarin ta hanyar raya ranar kudus ta duniya a tsawon shekarun da suka gabata da kuma wasu hanyoyi daban-daban kafin fara yakin tufanin aksa dai gwamnatin hamdukasar isra'ila tana hana falastinawa daga tutar falasɗinu hatta a cikin ƙasarsu da aka mamaye amma a halin yanzu da wuya ka sami wata ƙasa a duniya ko a ƙasashen yamma inda ba a ɗaga tutar falasɗinawa a ƙasar faransa ya kai ga hatta a cikin majalisar dokokin ƙasar sai da aka sami 'yan majalisa wa'anda suka ɗaga tutar falasɗinawa banda haka matasa wa'anda suka farka kan wannan al'amarin a ƙasashen yamma da kuma wasu ƙasashe a duniya suna ɗaga tutar falasino har a fadar white house fadar gwamnatin ƙasar amurka masu zanga-zangar goyon bayan falasina a amurka suna daga tutar falasinawa har a kofar shiga fadar white house wannan ba kome yake nunawa ba sai wato cewa al'amarin falasinawa ya kai ga dole ne kasashen yamma ko suna so ko ba sa so nan gaba sai an kafa kasar falasinu suna ji suna gani a kan kasar falasinawa da aka mamaye wacce birnin kudus zai kasance babban birninsa To masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.